in ka bar wa Allah zaɓi ba ka san abin da Allah ya tanadar maka ba akwai hannun da Allah zai maka wanda shi ne alkhairi a gare ka A sa'an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa a sa'an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum za ka iya san abu ya zama wannan abin sharri ne babu alkhairi a cikinsa a gare ka kuma ka zama abin da kake ki din ya zama shine alkhairi a gare ka Allah ya ce a asiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yusaruna ha ba zai yi ba wallahi jarraba ma ka dan muka fara gani muna nan Allah ya ba mu lafiya da tsawon rai ya sa mana hakurin juriya akwai ranar dariya Allah wallahi akwai ranar dariya dama ka Allah ya ce innahu abu haka wa abaka wasu suna can suna dariya wasu suna